Hamza Muhammad yana aiki tukuru tare da mai gidansa Tostin Shiraiba suna kintsa kwantena da za a kai kasar da Muhammad ya fito Somaliland. Ta yin amfani da hasken rana za a iya samar da wutar lantarki ga daukacin ƙauyen. Somaliland ta ayyana samun 'yanci sai dai kasashe sun ɗauki yankin wani bangare na Somaliya. Wannan ce ce ku ce baya nasaba da wannan shirin. Amincewa da gwamnati baya da mahimmanci ga wannan aiki da muke yi. Mu da muka samu lasisi na sayar da lantarki, babu romu da kasashen da suka amince da ita a matsayin ƙasa. Äh, Wuraren da ake kafa tashoshin lantarkin suna da kwarya-kwaryar zaman lafiya, kamar sauran sassan Somaliland, amma masu zuba jari sun kauce. inda babu gogayya da kamfanin na Jamus. Irin waɗannan kwantena da ake samar da hasken lantarki daga hasken rana ana amfani da su a jamhuriyar Nijar cikin ƙauyuka. Kamfanin na Jamus yana sayar da lantarki kan farashi mai sauƙi matuƙa. Sannan ana sake saka kudaden cikin shirin. Kamfanin bisa raɗin kai ya shiga yankunan da ake rikici. Dalilin da ya sanya muka shiga ƙasashe kamar jamhuriyar Nijar da Mali da kuma Somaliya shine tsarin zai yi matuƙar tasiri a waɗannan wurare. Burinsu shine kyautata rayuwa a ƙasashen da ci gaban tattalin arziki ya shiga rudani, amma Shiraiba yana buƙatar masu zuba jari da za su ɗauki kasada. Kowace kwantena guda takan tashi kuɗaɗen euro 175 har kaiwa. yanzu kamfanin yana cin bashi jagoran kamfanin ya samu wasu miliyoyin kudaden euro galibi daga taimako Kudin ruwa kashi shida ne da digo biyar cikin ɗari wanda hakan yana da yawa ga jamusawa masu zuba jari. Amma ga ƙasashen Afirka na kudu da da Sahara babu yawa. Kamfanoni a nan suna biyan rubin hakan. Wani lokacin ma har kashi ashirin cikin ɗari suke biya. Domin haka duba kasadar ake yi ga jamusawa masu zuba jari. Ähm, Risiko und natürlich auch dem Renditewunsch von deutschen Investoren. Idan aka samu yanayi mai haɗari za a iya tuka kwantenan zuwa wuri mai tsaro, amma idan aka lalata tashar wutar haka zai janye masu zuba jari tare da jefa shirin samar da wutar lantarki na Somaliland cikin tararrabi.